ranar Alhamishi 23 ga watan Fabrairu shekara 2023 kuna tare sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman su. Nan da kwanaki biyu za a gudanar da zaben gama gari a Nigeria. Kungiyar kare hakkin ɗin Adam ta reshen kunni ta yi kiran al'umma kada su yi katsalandan cikin tsare-tsaren zaɓukan ƙasa makwabciyarmu. mu. rashin isassun sabbin kudaden naira na barazana kan kasuwanci a gudumariya da ke jihar difa kusan najeriya muna ce da karin bayani a rahoton na musamman na wannan maraicen zai kawo mana haske kan kalubalen canjin yanayi a cikin kasashen jason sahel da fatan auna lafiya ga labarin kamar yadda suke nan da kwanaki biyu za a gudanar da zaben gama gari a najeriya Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Nijar a reshen kunne ta yi kiran al'ummar birnin kunne da ke makwabtaka da Najeriya cewar kada su yi dam a cikin wannan zaɓen kamar yadda Saro Hassan mamba ƙungiyar ta ayyana ya a sheshe da ma suma na Musa Arzika. a matsayina na kare haƙƙin ɗan adam birni da ƙauye don Allah ku ta kan. kada ku zo ku shiga cikin harkar zaben siyasar Najeriya don Allah muna roƙo gare ku al'umma ku yi hankali duk abin da an nesa gare ka bai kamata ka jawo shi makan kashi ba abin da aka gudu a zo wani hatsuni ya tashi a samu wata matsala ga 'ya'yan Nijar. Mu abin kumya na gare mu in kun ka shiga cikin harka 'yan Najeriya. Tunda mun san a da wa'yan suna ƙetara su yi karambani su shiga cikin abin da bai shahe su ba. Su yi gade-gade cikin harka to bai kamata ba. Don Allah muna roƙo gare ku al'umma. Tunda su ba shigowa su kai ba cikin naku harka. Canjin wasu kudaden naira na kasar nigeria a 'yan watannin nan ya kawo cikas ga tafiyar tattalin arzikin wasu garuruwa na kasar Nijar da ke makwabtaka da najeriya kamar misalin da'irar gudun mariya da ke jihar difa inda al'ummar ke nuna fifiko yin cinikayyar su da naira maimakon sefa gashi kuma sabbin kudaden na naira ba su wadatu ba gadi idrisa malam aji mai bima shugaban da'irar ta gudun mariya a cikin firarsu da muhammadu mado Ana ganewa a cikin ƙasa al'umma ba ta iya kashe kuɗin ƙasarta. Wannan wani al'ada ne da akwai fiye da shekaru. Saboda yau al'umma ba su ma laƙanci kuɗin ba. Wannan ya yi tasiri a kan tattalin arzikin da'iranmu. Ba ma iya tattaro kuɗaɗen shigowa na kasuwa da take ci sati zuwa sati harajin ma da muke karba mun dakatar saboda waɗanda ya kamata su biya harajin ba su da wani kuɗi sai naira ita kuma naira an canza ta kuma babu sabbin kuɗaɗen na naira gaskiya abin ya yi kamari ya kai jama'a ba su ibiyan bukatocinsu mun kai lokacin da ko an kawo sefa ba a santa ba ana damfarar jama'a jama'a suna da da yawan matsaloli. jiya ne aka soma babban zaman taron gwamnonin kogin chadi da sukan hada da kasar niger nigeria chadin da kamaru a garin difa wannan kasashen na fama da matsalolin rashin tsaro dalilin farmakin da 'yan boko haram ke kai musu kadi gwamnan jihar ta arewacin cameroon mijin yawa bakari a cikin firarsu da mani musa kan yadda zaman taron ke gudana. reste largement marqué par l'impératif daga yanzu ya zama dole a ƙara ƙami don fuskantar masu tsatsauran ra'ayi da ke yin kutse lokaci zuwa lokaci ya waje ba a inganta hange da kuma tafiya a game da kula da tubabbu da kuma ake kira tsofin mayaka da adadinsu ke ta karuwa tare kuma da duba batun dawowar 'yan gudun hijira a gida da waɗanda suka baro mazauninsu na ainihi ya kuma waje ba a duba batun bukata ta bai ɗaya da za a shigarwa abokan hulɗa masu hannu da shuni domin a ƙarfafa tallafin kuɗaɗe don kafuwar furoje-furoje saboda kwanci hankali ta ɗore a sake gina al'umma na samar da manyan gobe tsayayyu. Yawan boran da bakin haure ke yi a satin baya-bayan nan a hukumar da ke kula da al'amuran nasu da ke agadas cewa da OEM ya sa 'yan sanda yin amfani da barkonon tsohuwa don watsa su wato a unguwar Tekasam da ke da'irar ta agadas. wannan al'amarin ba karamar barazana ba ce a game da zamantakewar tsakanin bakin hauren da al'ummar yankin kamar yadda tambara azzara da ke zuna unguwar ta bayyana ma musamman yanzu a gatar zoma da suka tada har zuwa jiya wallahi ta kai kusa kwana ishirin suna tattaba irin wagga rigima amma babu kamar jiya to mu abin da yake ba mu tsoro harkokin a san yadda za a yi da su cikin unguwa ba don mun tsane su bane abin da yake ba mu tsoro tunda wanga abu in suka tada ba su ji ba su gani fa kirmujal kin ya shige su duka cikin gidansu da suka jefo su sai cikin gidan kayan su suka kokkone saura ita kuma abin daga nan ya kama ga ta nan somi ta ga arka ne amma dai jiya har cikin dare ba ta mai doma. to mai karamar kurciya ma ya faɗi ni mai shekara 60 in na su mana tasu ba fashi shi bane na farko kuma ba shi bane na ƙarshe mu dai muna kai kukan mu ga ma'ikwanta wanda suka aje sanin cikin unguwa a lokacin da suka aje su unguwa bata girma ba babu mutane ciki suka kasa suka aje yau te kazam tana cikin unguwa wadda za a cewa babban unguwa makwabtaka da waɗanga mutane sai wanda ya shirya daga watan janairu shekara ta 2023 zuwa wannan watan na fabrairu da muke sama da yaro ɗari ne ma'aikatar da ke kula da kariyar yara ta tesawa ta karba wannan yaran sun hoto ne daga wasu garuruwa na kasar niger inda malaman nasu suka yi watsi da su a cewar hassan waje jami'in ma'aikatar da ke kula da kariyar yara a tesawa yaran na shiga cikin mugayen tabi'u ko kuma su dinga 'yan sace-sace kadi abin da yake ce ma iliya mummuni tun daga wata na farko har zuwa wanga wata na biyu an samu yaro da 108 wanda suka shigo hannunmu dangance da irin musgunawa da ake musu na ɗaya akwai almajirai waɗanda ke gudawa da inda aka yi su kuma yawan da ake samu yan ƙasa walalewa sun yi yawa ya tanu duk tambayoyin da muka musu wai mi yasa suke gudawa rashin abinci uwaye sun kai su wajen malami ba su malam wata gudunmuwa ba wanda za a ɗauka ɗaunin su na biyu yaudara na 'yan mata nan da birnin da ƙauyuka dukkan duk ya zama ruwan dare akwai yaran yan samari masu sata duk ya san zama aji na uku wanda muka samu ga sanan suna gidan kansu yan shekara sha biyu zuwa shekara sha biyar duk daga sarkin uwaye ne wa mutane kan kawo su kula da iyali tunda makiyaya ne da Allah ba mu bayan burin da 'yan makaranta suka yi a unguwar a gundumar kance gwamnan jihar ya kira wani tsaro a satin da ya shige inda ya gayyato dukkan masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da horo don a samu haka rikicin na 'yan makarantar abokin aikin mahabu sarki ya kasance a gurin gafirar da suka yi da musa dantani prefe na kance. waɗansu alamu muka gani waɗanda za su kawo cikas a cikin ta da harkokin makarantu nan a cikin departamentin kanci a cikin yare 'yan makaranta akwai wasu waɗanda suke sa sauran bisa mugunya hanya don saboda karatun su ya lalace ne ya sa muka yi maza maza muka tare da muka kire su gurin taro dama duk inda su section take ta USN ba girkaka ce ba amma a wani zama da muka yi tare da wakilan na 'yan makaranta muka yi tsari kowane daraktar na kowace su ya turo wakil wakili guda waɗannan wakilan za su je su tar da direktorin na makarantun za a zo a cikin kowace makaranta a girka biro na su section amma mun ja hankalin su abinda farko mun ce musu duk wanda za a ɗauka don ya jagoranci su section kin nan ta so ya je ya zamanto mutum ne mai ilimi mai kishi kar su ɗauki sakare su bashi shugabanci kowa da gugurmaya hakkin su ne ba za a hana su su yi kokowa shi gugurmaya ba jiya laraba 22 ga wannan watan aka so makaddamar da wani tsarin takardun zaman ɗan ƙasa na zamani a ma'aikatar magajin gari ta birnin yamai tuni dai an damka ma mutanen farko takardun nasu kamar yadda amadu burema shugaban da'ira ta yamai ta biyu ya shaida ma farid burema Tun lokacin kaddamar da wannan shiri daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2023 zuwa wannan rana mun samu yin rijista da rubuta takarda aifuwa 826 wanda kuma takarda aifuwa 419 aka samu aka kare aka kuma mika su. Haka kuma mun rubuta takardar shaidar aure 37 da kuma takardar shaidar mutuwa 34. Akwai matsalolin kaya da muke kokarin magancewa tare da taimakon kwararru. muna fatan nasara da ci gaba ga wannan shiri na gwamnatin Nijar. a farkon watan janairu shekara ta 2023 ne aka fiddo sabon littafi a jamak na harshen abzanci da ke nuyin koyarwa a turanci wannan wani littafi ne na koyar da karatu da rubutu a harshen tafina da inkinan agat atayar ya rubuta tare da ƙara wasu haruffa da ba su cikin tsohon littafin na tafina ga dai ci gaban firar tasu da ali tajisir ahmed a tsawon lokaci zai iya zama tushe wanda mutane za su iya aiki da shi don a yi amfani da shi cikin tsarin koyarwa shi dai wannan littafi akwai buƙatar a cika shi ba inganta shi ba a huskar ma'aikatar ilimi amma tushe ne na ilimin tifinar na gida kamar yadda muka koya shi a lokacin yarintar mu kuma kamar yadda muke koya shi a yau da kuma yadda muke rubuta shi a yankuna yankunan abzinawa wannan littafi ne na farko da ke amfani da dukkan salon rubutu na tifinar da aka tanada a yau yankunan abzinawa yana kuma amfani da wata hanya inda ake saka wasu haruffa cikin kalamai abin da ke sauƙaƙa karatu da rubutu zai iya taimakawa dukkan mutanen da ke buƙatar koyon rubutu da karatun tifinar da kuma harshen tamashek wannan littafi zai kuma iya zama tushen haɗa tifinar sai dai akwai sauran aiki mai yawa don a inganta shi yanzu kuma sai rahoton na musamman a cewar wani bincike da bankin duniya ta gudanar illolin canjin yanayi za su yi tsauri sosai kan kasashen yankin sahel na da shekara ta hamsin a kasar niger mutum miliyan shida na iya kasancewa a cikin yanayin talauci a cewar elison barundi kwararriya kan batutuwan canjin yanayi a bankin duniya hukumar tasu za ta ci gaba da tallafa ma ƙasar niger don shawo kan matsalolin na canjin yanayi kamar da ta bayyana a cikin rahoton su da asumana shina mun yi bincike-bincike a fannin tattalin arziki da kuma wasu sassa a cikin hali mafi muni mun hango da tattalin arzikin kasar Nijar zai iya ragewa da kusan kaso goma sha biyu cikin ɗari hakan zai iya samun babban tasiri a kan halin rayuwar al'umma zai iya ingisa wasu mutane miliyan shida kuma a cikin halin talauci Ko haka na nufin sauyin yanayin zai iya tasiri a kan lafiyar al'umma ma? Lallai zai iya shafar lafiyar al'umma. Idan zafi ya karu, mutane za su rage lokutan ayyukansu. Shi yasa muka kirga adadin yadda sakamakon zai iya kasancewa a kan yawan aiki da kuma yadda cututtuka za su iya karuwa dangane da sauyin yanayi da yanayin damana. Me ya dace a yi domin rage kaifin wannan tasirin sauyin yanayi? A cikin rahoton, akwai shawarwari da muka yi wa hukumomi domin a samu a tara wani kundin bayanai da ke danganta sauyin yanayi da ci gaban ƙasa. Don a samu a yi la'akari da sauyin yanayi a cikin kowace irin tafiya, ko da kuma babu isasshen arziki a sayan da za a iya amfani da wanda ke da kwai don rage kaifin tasiri a kan al'umma a fuskar hukumomi da tattalin arziki yana da mahimmanci amma a cikin rahoton mun tsinkayo sassa uku samun makamashi musamman makamashi mai sabuntawa da kuma me ake iya yi domin kula da yanayin muhalli saboda yadda aunin yanayin muhallin ya taɓarɓare a Nijar. Kuma a duba a gani me ake iya yi wa birane saboda an ga tasirin ambaliyar ruwa. Dole sai an yi tsarin fasali domin inganta lamarin. Ana buƙatar saka jari a cikin gine-gine, amma abin yana buƙatar kuɗaɗe masu yawa. Bankin Duniya zai iya taimaka a wannan kokowar? La Banque mondiale euh, Bankin duniya na saka jari a Nijar. Suna da tsarruka masu yawa, amma yanzu duba da sauyin yanayi, bankin ya karkata ayyukansa wajen rage kaifin tasirin sauyin yanayi. Rabin kudaden ana amfani da su ne wajen ayyukan daidaituwa ta yanayin da kuma rage kaifin tasirin sauyin yanayi. duka-duka dai nan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai in burku tare da chef alasin abdu ɗauke labaru na sashen zabarmanci a yi saurare lahiya allah ba mu alheri Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.